ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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

يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى mai rahama mai jin mai halattawa mai haramtawa mai bayawa mai hanawa mai ɗaukakawa mai ƙasƙantawa wanda Allah ya ba ba mai hana shi wanda Allah ya hana ba mai bashi buwaya da isa da girma da ɗaukaka sun tabbata gare shi shi kaɗai shi yake ba da doka labarinsa duka gaskiya ne hukuncinsa duka adalci ne Allah subhanahu wata'ala bayan a cikin waccan aya da ya gabata ya mana bayani dangane ga hukuncin masu cin kuɗin ruwa ya ce waɗanda suke cin kuɗin ruwa ba sa tashi a ranar alkiyama ce kamar yadda wanda shaidan ya shafe shi yake tashi yana faganniya yana ɗimuwa yana fagan-fagan wannan hukuncin ya same su ne saboda sun ce shi kasuwanci shi ma kamar riba ne to Allah ta'ala ya halatta kasuwanci ya haramta riba wanda wa'azi ya zo masa daga Allah mahalicinsa ya hannu to abin da ya gabata wato ya riga ya wuce Allah ya yafe masa al'amarinsa kuma yana wurin Allah subhanahu Ta'ala. wanda kuma ya koma cin kuɗin ruwa ko karɓa ko bayarwa ko ta'amuli da shi waɗannan su ne ma'abota wuta kuma za su dawwama a cikin wannan wuta idan sun halatta wannan abin to bayan waɗannan ayoyi da suka gabata wanda Allah ta'ala ya bayyana hukuncin kuɗin ruwa da kuma hatsarin da zai mai ci zai gamu da shi a duniya da lahira da kuma yafiya da Allah ya yi ma waɗanda da suke wannan mu'amala suka ji wa'azi suka daina da kuma hukuncin abin da ke hannunsu ko wanda ba su karɓa ba ko wanda suka ci na kuɗin ruwa an yi magana hukunci uku wanda bai riga ya karɓi kuɗin ruwan ba ya ji wa'azi ya bawa masu ruwan kuɗinsu wanda kuma riga ya karɓa yana hannunsa sannan ya ji wa'azi bai riga ya ci ba ko bai kashe ba idan wanda za a iya mayarwa ne ya mayar wanda ba za a iya mayarwa ba ne ya yi wani aiki da zai taimaka wa jama'a da shi ba tare da ya ci ko ya sha ko ya amfana ba wanda kuma sai da ya cinye kuɗin ruwan sannan wa'azin ya zo masa wannan shi ma Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya gabata sai a kiyayi gaba shi arziki da Allah ta'ala yake bayani a wannan aya hanyar samun arziki mai kyau da mara kyau dan adam yana samun arziki ne ko kuɗi sukan zo masa ne ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko shine al'imanu wa taqawa saboda tsagwarar imaninka da tsabar imaninka da tsananin tsoron Allahnka Allah sai buɗe maka hanyar arziki kawai ka samu arziki wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zo maka da arziki ta inda baka zato baka tsammani babu wani dalili kawai saboda imaninka da takawarka Allah ya zubo maka da kuɗi kamar yadda ya ma wato annabi ayyub yana wanka kuɗi na zuba ko Allah ya nuna maka wani kanzu wani arziki binnanne kawai ka je ka tona ka gani ko kuma wani ma'adini ɓoyayye Allah ya maka kashe kashafi ka ga cewa a nan gurin akwai gwal kawai ka zo ka haƙa kai ta harkokinka wannan shi ma yana faruwa kawai saboda Allah ta'ala yakan ba da arziki ta wannan hanya kuma ba abin mamaki bane a gurin Allah sana abu na biyu shine hanyar samun arziki ta hanyar wahala da kai komo da amfani da basira da hikima da ilimi da kasuwanci da sana'a da noma da kiwo da tijara da noma da sauran sana'o'i da ake yi na hannu dukanci kira dukanci da makamantan wanki leburanci duk hanyoyi dai ga sunan wanda mutum zai amfani da su ya bi wannan sababi kuma ta hanyar wannan sababi Allah ya turo masa arziki a ce ɗan kasuwa ne ya yi arziki ko kuma a ce manomi ne ya yi arziki ko makiyayi ne ya yi arziki ko kuma sana'ar dukanci yake ko kira yake yi ko wanki da guga yake yi ko leburanci yake yi ko sana'a yake yi ko kamfani ya buɗe Allah ya masa arziki ta wannan hanya wannan an sha gani shi ma yana cikin hanyar da Allah yake turo mutane arziki da wannan sababi na uku shine samun arziki ta hanyar wato wani ya baka wani ya baka nan yana da hanyoyi da yawa ko dai ya baka zakka ya fidda zakka na biliyan guda ɗauka ya baka ya ce in je ka kashe ba ka da wani to yana da biliyan arba'in ya cire biliyan ɗaya ya baka kaga ya baka kuɗi nan take ka zama buloniya don ka mallaki biliyan kawai saboda wani ya ɗauki biliyan ɗin ya baka nan take zai iya baka wannan a matsayin zakka ko a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta duk ana yi ana kyauta ana sadaka ana kuma zakka sannan kuma zai iya yin wakafi ya ce ya baka wannan biliyan ɗin ka je ka yi aikin Allah ko kai ma ka ci kai ma ka yi aikin Allah ko kuma ainihin ka same ta hanyar gado kawai ɗan uwanka ya faɗi ya mutu ko ɗanka ko matarka ko duk dai wanda za ka iya cin gadonsa ya bar biliyoyin kuɗi a ɗauka a baka hanyar gado da hanyar wasiya da hanyar wakafi da hanyar sadaka da hanyar kyauta da hanyar fidda zakka duka hanyoyi ne da mutum zai iya samun kuɗi shine hanya ta uku hanya ta hudu shine hanyar da Allah bai halatta ba shine haramun mutum ya zama ɗan fashi da makami ya fashi ya tara kuɗi ko ya sata ya tara kuɗi ko ya zama mazambaci ko maha'inci ko kuma ya zama wato hanyar cin kuɗin ruwa ko kuma algus ko a kwace ko hanyar wani zalunci ta wannan hanya ya tara kuɗi wannan shine hanya haramun wanda ake bayaninta daga ciki akwai cin kuɗin ruwa sannan akwai kuma hanya ta ƙanƙan da kai da wulaƙantar da kai kamar yadda muka faɗi irin su maula irin su bara irin su roƙo irin su matsanci da kuma irin su raraka wanda mun yi bayanin hanyoyi guda biyar daga ciki duka waɗannan hanyoyi ne da ake samun kuɗi amma akwai ƙanƙanta kai da wulaƙanta kai a cikinsu saboda haka idan mutum ya samu kuɗi ta hanyar da Allah ya dace shi arziki da ka gani arziki da kake ganin sa nan wanda muka faɗa hanyoyin samun sa guda biyar to arzikin da Allah zai baka zai iya zama kadara ce kama ce gidaje ne ko gonaki ne ko rumfuna ne ko shaguna ne shine arzikin da baka iya ɗauke shi daga inda yake shine nan arziki a ce gonarka ce gidanka ne garkarka ce kamfaninka ne shine arziki zaunan ne kenan ko kuma arzikin da Allah ya maka din ilimi ne tana yawo da abinka ka yi wani ilimi wannan ilimin shine arzikinka da shi kake sana'a kake cin abinci ko Allah ya baka wata hazaka ko wata basira ko wata dabara ko wata kwarewa a wani fanni da kake amfani da kwakwalwarka wajen samun abin da za ka kashe shi ma arziki ne wannan hmm. sana akwai arziki kuma da ake ciro shi a yawo da shi kamar tsaba kuɗi Allah zai baka tsaba kuɗi wanda za ka iya ɗiba ka yi tafiya da su ko ka cire su daga wani guri ka kai su wani guri to duka waɗannan ana kiransu arziki wani Allah zai masa arziki da yawa da yawa wani kuma Allah ya masa arziki madaidaici to arziki kuma akwai hanyar kashe shi in an tara shi hanyoyin arziki sahabbai ta hanyar halal din ma tukunna sun kasu kashe uku akwai mazahaba uku na kashe kuɗi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya buɗe musu kofin arziki an samu futuhat an samu arziki an samu fai'u an samu ganima to wasu da suka yi arzikin aka ba su arzikin aka ce ga rabanku suka ga biliyoyin kuɗi an ce nasu ne sai suka ce jama'a su layi suka raba gaba ɗaya suka dawo ba su da shi kama abu zarar gifari hmm. don kana son wannan mazahabar? duk sanda ka samu kuɗi kawai a buga layi ka karar da su kaf to wannan shine mazhabar kashe kuɗi irin ta abu zarril gifari baya kwana da kuɗi ya ce gobe ma akwai arzikinta jibi ma akwai arzikinta zaka in ya zo yau a ɗauki iya na buƙatar yau a rabar da su yau a ƙarar da su yau wannan mazhabar ba ta da mabiya da yawa sannan akwai mazhaba ta biyu shine mazhabar abin da Allah ya baka na arziki ka ci abinka ka sha ka yi sutura ka yi magani ka yi aure ka gina katon gida ka auri kyawawan mata ga garken shanu ga na awaki ga na tumaki ga na raƙuma ga na kaji ga zabi ga agwagi ana shiga ana fita ana ɗora sanwa ana saukewa shine mazhaban abdullahi Ɗan umar idan arziki ya zo sai yalwata wa kansa ya ci da kyau ya sha mai kyau kuma ya kwana yana sallah kuma ya wuni yana azumi kuma ya ci mai kyau ya sha mai kyau saboda arziki ya zo ta hanyar halal baya wa kansa wasa wajen ci da sha da kyautatawa jama'a da kuma saukewa da tsorawa wannan mazhabar a samu a kashe mazhabar abdullahi dan umar kenan wannan mazhabar ita ma tana da mabiya da yawa mazhaba ta uku shine mazhaban kuma ka samu ka juya Allah maka arziki ka ci ka sha amma kana juyawa yana karuwa yana karuwa yana karuwa kashewa kake amma kana kasuwanci yana karuwa kamar mazhaba abdurrahman bin auf da az-zubair bin al-awwam waɗannan masu arzikin gaske ne domin abdurrahman bin auf shi kansa bai san yawan arzikin da Allah ya bashi kuma din na ne sannan haka az-zubair bin al-awwam shine ya wasiya a biya masa bashi ayi kaza ayi kaza yana na hadisin bukhari bayan an biya kowa kowace mata sun samu alf alf wa mi'atai alf kowace mata sai da aka bata dinare miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kowane zinare dubu daidai yake da kusan miliyan 200 biyu Najeriya. To irin wannan dubu sau dubu da kuma dubu 200 biyu. kowace matarsa ta samu su hudu. Banda kuma an cire abin wasiya sannan kuma aka zo aka raba gado. Bayan an biya bashi duka ya zartar da wasiyar da ya kuma aka samu cimunin ya kai biliyan miliyan dinare miliyan hudu da dubu ɗari takwas. Haka aka raba matansa sannan kuma wannan shine ɗaya bisa takwas na dukiyar to ka cire ɗaya bisa takwas ka lissafa nawa kenan aka cire in an cire dinare dinare miliyan hudu da dubu ɗari takwas shine ɗaya bisa takwas na dukiyar bayan an fitar da komai fa haƙƙin kowa an biya an kuma biya wasiyar da ya ce a yi ga 'ya'yan azubair bin abdullahi bin zubair to shine wannan ragowar to kaga wannan arziki ne ana juya shi ana yawaita shi da haka samun masu kuɗi a cikin musulmi wanda zai zama lamba ɗaya ko biyu ko hudu ba sabon abu ba ne sahabbai sun daɗe da arziki an daɗe da arziki a hannun musulmi suna samun arzikinsu ta hanyar halal wani su ci su sha su sutura su magani su ba wasu su taimaka addininsu kuma su juya su kasuwanci su siye su siyarwa wasu kuma su zauna ana kawo musu suna ci suna kashewa wasu kuma ana ba suna rabarwa duk wacce ka ɗauka a mazhaban nan guda uku akwai sahabin da ka dogara da shi akan wannan mazhaba amma dai ina ga mazhabar da ba su da mabiya da yawa dushe mazhabar wa abu zarar gifari wanda yake samun kuɗi yau ya kashe su yau ko nawa aka bashi yau to yau din nan za su yi karar da su ba abin da ya shafe shi kuma goban wasu su sake zuwa da imaninsa ya kai da haka shine Allah ta'ala bayan ya ja kunnen mu a waɗannan ayoyi game da ta'amuli da ruwa ya kuma ja kunnen masu haka har ya yanke musu hukunci wanda ba su tuba ba ga hukuncin da Allah ta'ala ya musu to a cikin wannan aya ko a cikin wannan aya da ta gabata akwai darussa jiya da bamu ƙara saba lokaci yayi waɗannan darussa shine daga cikin fa'idodin ita wannan aya da muka karanta wacce ta hana cin kuɗin ruwa kuma ta siffanta masu ci da cewa daidai suke ga waɗanda suke tashi cikin ɗimuwa suke tashi cikin faganiya da fagan-fagan kamar irin wanda shaidan ya buge shi da wato shafar shaidan. to kuma wannan hukuncin su kenan a lahira wasu ma sun ce a duniya ma haka suke da an kalle su da kyau za a ga cewa a cikin faganiya suke dan masu ta'amali da kuɗin ruwa za ga ba nutsuwa ba cikakken hankali ba cikakken wato rayuwa mai kyau da su fa'idar wannan shine tsoratar da mutane dangane ga hukuncin kuɗin ruwa ta yadda aka siffanta mai cin kuɗin ruwan da wanda shaidan yake imautar da shi ta hanyar shafa sannan abu na biyu cewa masu mu'amala da kuɗin ruwa za ka ga an same shi wato an jarabce shi da irin zari irin mutane da gansu masu zari sai ka ga mutum ya mai zari shine wanda abu baya isassa inda za ka ba shi biliyan sau biliyan a cikin talauci yake saboda talaucin ba na rashin kuɗin ba ne na zuciyarsa ce zuciyarsa ce bata gamsu ba da ɗan adam yana da kwari biyu na kuɗi a cika masa ɗaya da gwalagwalai a cika masa ɗaya da zinare sai ya ce ina na uku irin wannan an jarabce shi da wannan musifar sannan kuma wannan aya ta nuna mana cewa shaidan yana yana imautar da ɗan adam ta hanyar in ya shafe shi sai ga cewa ya samu kansa a cikin yanayi na bugun shaidan ko na shafar shaidan yana shafan maza yana shafan mata yana iya shafar kowa da kowa shi yasa aka ba da addu'o'i wanda mutum zai yi kafin shaidan ya shafe shi ya nemi tsari da kariyar Allah hmm. da kuma addu'ar da za ka yi a lokacin da shaidan ɗin ya shafe ka don ka samu waraka da kuma addu'ar da za ka yi bayan shaidan ɗin ya rabu da kai kada ya dawo hmm. ya zama wato ilaji ne da kuma tahassun hmm. ka yi kariya ka yi garkuwa kuma ka yi magani a lokacin da abin ya faru ka wannan aƙida kenan ta sunna suna tabbatar da cewa shedan yana shafar ɗan adam kamar yadda ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace bugun shedan kala biyu ne akwai bugu ko kuma faduwa da dan adam yake yana faganiya yana shure-shure iri biyu ne akwai wanda jijiyoyin mutum ne suke haɗewa su ciccike sai zama mutum baya iya motsi yana faganiya ita irin wannan shine wanda likitoci suke iya shawo kansa ta hanyar magunguna ko allura ko operation ko kuma ba da shawarwari akwai kuma wanda aljani ne yake wa mutum irin wannan wanda shi kuma hanyarsa shine a karanta ayoyin alqur'ani a karanta a ruwa ba mutum ya sha in Allah ya karba sai ka ganan take ya warke sana abu na hudu shine wannan wato aya tana mana bayani a fa'ida ta hudu wato illar masu karɓar kuɗin ruwa da masu bayarwa wanda Allah ta'ala ya wato saboda tsabar zarunsu da kuma yadda suka nutse a cikin son kuɗin ruwa har suna cewa zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba su a gurin su ai duk ɗaya ne ma tunda kasuwanci ana samun riba ita ma kuma ai ribar suna fassara su da kamar ita ma riba ce haka a gurin su tunda dai ana samu to hukuncin su ɗaya ne wannan kuma ya nuna kenan cewa wato sun riga sun makance sun wato samu matsala a rayuwarsu sannan abu na biyar shine kaiwa matuƙa da masu barna suke yi wajen yada barnarsu innamal bai'u mislu riba har yau ana faɗan wannan zaka ga mutane sun tashi sun tsaya to ku kuna ta cewa riba haramun ne to ai ribar da kasuwancin ai duk ɗaya ne in an duba fuska nan ma ana samu nan ma ana samu nan ma ana riba nan ma ana riba da aka fuskar su ɗaya wa ahallallahu albai'a wa riba to da aka duk irin yadda irin yadda zaka yada kuɗin ruwa ko kuma kai kokarin gamsar da mutane cewa babu komai ko dan kaɗan ne ko kuma ai masa tawili ko ai masa fassara wacce za ta fidda shi daga kuɗin ruwa wannan duk ba zai amfani ba kuɗin ruwa kuɗin ruwa ne kowane zamani kowane lokaci sana abu na shida hukuncin Allah ta'ala game da kuɗin ruwa shine haramci kuma da Allah dama Allah ta'ala shi kadai ne mai yin hukunci shi yasa da suka ce innamal bai'u mislu riba sai Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ashe halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kadai ba wanda ya isa ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu sai dai yana da nassi daga Allah ta'ala ko daga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan abu na bakwai shine da riba da kasuwanci suna da bambanci kuma bambancinsu ya bayyana a fili ta yadda ya zama kasuwanci shi kasuwanci ai dama yana da rukunai guda uku akwai mai siye da mai siyarwa shine rukunin farko akwai kuma sigar yadda za a siye da siyarwa sannan na uku kuma akwai wato abin da za a siya din a siyar to shari'a ta kalli abin da za a siya a siyar din nan ta kasa shi kashi kashi kashi kashi akwai abin da akan kansa ma shari'a ba ta yadda a siye shi ko a siyar ba kamar najasa najasa in ba wata babban larura ba ba a siyar da najasa ko abin da shari'a ta haramta zatinsa kamar alade ba za ka yi kasuwanci da alade ko ka sai da alade amma wanda yake shi ba a ci amma ana amfani da shi to shi ana sai da mai ransa kamar jaki misali za a iya sai da jaki tunda ana ɗora kaya amma ga wanda zai cifa wanda zai ci ba za a siyan masa ya je ya ci ba saboda mu a shari'a mu ba a cin naman jaki to kaga wannan yana ciki ko kuma a ce wato irin wato turoso in ba irin wanda za a kai gona ba shi ma bai kamata a ce ana sai da shi ba ko abin da ba shi da amfani kwata-kwata haka nan shari'a ba ta yadda mutum ya amfani da wata wato wata dama da Allah ya bashi kamar karuwanci ko bokanci ko bokanci ko kuma siyar da wato abin da Allah ya haramta mace ba za ta ce ai wannan sana'a ta shine karuwanci ba ko kuma boka ya ce sana'a ta shine yin bokanci ba an ana hulwanul kahin ko hmm. da maharul bagi an hana karuwanci ya zama sana'a kuma an hana bokanci ya zama sana'a ce da mutum yake samu da ita waɗannan duka suna ciki sannan kuma mun faɗi cewa dukkan nau'in kasuwancin da shari'a ta soke za ka ga yana komawa zuwa ga ɗayan hudu ko dai akwai riba a ciki shari'a ba za ta yadda a yi ta'amuli da riba ba da ka ƙa'ida gane riba ƙa'ida guda uku ce ka rike ta shi kenan. idan wato ya zama a cikin bashi ne kuɗin ruwa shine ka ba wa mutum bashi ka sharɗanta masa zai ƙara maka wani abu zuwa lokacin da zai dawo da kuɗin idan kuma lokacin dawo da kuɗin ya bai dawo da shi ba sai kuma ka ce to ya ci gaba da riƙe kuɗin kana ƙara masa lokaci kana ƙara masa kuɗi kana ƙara masa lokaci kana ƙara masa kuɗi to ya koma ab'afan mudha'afa hmm. da a cikin ribar nasi'a ne hmm. riba ta biyu shine za a yi musanyen jinsi ɗaya tunda kasuwanci yakan iya zama ta fuska uku akwai kasuwancin musaya kana da nawa ina da naka kace nawa karɓi naka ban gishiri in baka manda ba mai kuɗi a hannunmu amma ka ga hulata kana so ni kuma na ga agogonka ina so sai a agogon da hular kuɗin su zai iya zuwa ɗaya sai ka mika mu in mika ma ka yadda na yadda kaga wannan shine musanye to sannan kuma cinikin musanye kenan sannan akwai kuma ciniki na wato kuɗi da kuɗi shi ake kira cinikin sar canji kuɗi da kuɗi kuɗi da kuɗin nan mun ce kala biyu ne akwai kuɗin ƙasa ɗaya akwai kuma kuɗin da ba na ƙasa ɗaya ba kuɗin ƙasa ɗaya kamar naira da naira kaga wani za a yi musanyi ko da sababbi da tsofaffi ne ko ya gaggu ne da masu kyau dole ɗaya ba zai fi ɗaya ba ba za a zo ana cinikin kuɗin ƙasa ɗaya amma a ce sabon kudin kuɗinsa kaza tsohon kuɗi sa kaza wannan ko kuma ka siya da sabon kuɗi kaza ko ka siyar da tsohon kuɗi kaza tunda ba a yi doka a Najeriya cewa kuɗi ya tsufa darajarsa ta faɗi ba saboda haka wannan kuɗi ne da za a ci gaba da musanya su a yadda suke hannu da hannu kwatanci da kwatanci idan kuma naira ce za a musanya da dala ko da sauran kuɗaɗen waje da makamantansu to wannan ɗaya zai iya fin ɗaya yawa amma a yi hannu da hannu ko a wani abu da ke kamanta hannu da hannu idan hannu da hannu ba zai ba to a wani abun da ya yi kusa ya yi kama da hannu da hannu wanda za a iya fassara shi a hanyar hannu da hannu kamar taransifa ta bankuna da makamantansu saboda haka wannan shine wato abin nan din na farko sannan akwai kuma jahala jahala shine siyar da abin da ba a san shi ba ko kuma siyan abin da ba a san shi ba wannan yana faruwa yanzu ta social media wanda aka samu wasu mutane suka ma wasu irin wannan fafalolo din wata mata ta kafa wai ta kafa kamfani tana shigo da kaya daga kasashen waje har ta nuna wa wasu kwantena kwantena ga su kan ruwa sun doso Najeriya aka nuna su a social media ta cewa mata idan waɗannan kaya sun zo an siyar kowa ta ƙoƙari ta turo kuɗinta kowa ta ƙoƙari ta saka kuɗinta ribar da za a samu ninkin ba ninkin ce malam matan aure suka dinga sai da kayan ɗakin suka dinga sai da kayayyakin wata ma ita tana aure ta je ta sai da kayan ɗakin yar ta sai da nata kayan ɗakin suka dinga tura wannan mata kuɗi suka dinga tura mata kuɗi ta wata na nuna musu kuɗi sun kaya sun zo saura ƙasar sun iso boda sun zo kaza suna can ana kiliyarin a kwastam ana yin waye sai da kuɗi suka gama taruwa wajen biliyan na mata sai kawai ɗif ɗif sai network ya katse ba kuɗi ba kaya ba mace suka wasu ka dinga neman wannan mata su ji labarinta a wannan guri in sun tafi a nemo ta jami'an tsaro kun ganta ba mu ganta ba ba mu ji ta ba a shiga can a fito can a je wajen alkaliwa ne ta kubuce ta faɗa hannun tsaro ta kubuce tunda da kayanta a hannunta tana da kayan aikin ta hannu kuma ta shan wahala su kuma matan nan sun ka karɓi kayan mutane a shaida na makota kana zaune sai ga an zo da 'yan sanda ana sallama da matarka sai ga an zo ana sallama da babarka sai ga an zo ana sallama da kanwarka sun ka karɓi kayan mutane sun haɗa ma wannan mata sai mazan suka ce wasu mazan suka yi fushi suka saki matan wasu kuma suka ce musu ku koma gida sai kun wara wannan matsalar ku dawo ba zan so kullum a dinga mun sallama da asuba da dan sanda ba matan suka yi group suka same na a ofis suka ce malam duk da ka gan mu nan daga wacce aurenta ya mutu sai wacce aurenta yana kusa da mutuwa dukkanmu da aurenmu muka zo muka muka rudu da wata mata da ta tallata mana wasa kadara a social media muka sai da kayayyakin ɗaki muka kakkarɓo dukiyar mutane muka haɗa mata matan nan ta ƙi kamuwa ta ƙi kawo kayan ta ƙi dawo mana da kuɗinmu kuma mun rasa ma jami'in tsaron da zai shige mana gaba ma a kama ta za mu sanar da eh, jami'an tsaro kowane kala mun neme su akan su shiga ma wannan al'amari amma har yanzu ba iya cintira an kama matan nan ba ta ƙi kamuwa da haka muna so a taimaka mana da shawara ko a haɗa mu da gwamna ko a haɗa mu da wani babba babban hukuma wataƙila in daga sama ne aka ba su umarni za su iya kama wannan mata to na tausaya musu gaskiya amma kuma sun yaudaru da riba mai yawa dama an kaji abu da riba mai yawa ka kiyaye kanka haka wani zo ya tallata suna da tifofi da suke ɗebo yashi suna da kamfaninnika da suke kaza malam mutane dama suna son su su zauna a inuwa ana musu wahala riba ta zo mai yawa ka bada kuɗinka mutane suka dinga sai da gidajensu da filayensu da kangunansu da gonakinsu suka hada musu kuɗi malam suka yi gaba akwai wasu ma da suka ce sun siyo a daidaita sau irin babur ɗin mai kafa uku suka ce sun siyo guda ko hamsin ne ko ɗari ne ko raye suka nuna mata gashi za a yi haya in kika saka kuɗinki za a samu riba za a dinga tura miki kullum a akawun ɗinki za ki dinga jin alat na kuɗi kaza na kuɗi kaza aka je suka dinga talla a gidajen rediyo har suka bubbuga fasta mata suka je suka yi ta sai da kayayyakin suka dinga sai da gwalagwalan da kayayyakin masu tsada da kayan dakunan su suka siyar aka yi musu riba karshe shi ma dai mutumin nan abin ya watse ya tafi da kuɗin mutane wani kuma aka ce masa wata sana'a ce ita kuma wai ka kawo mutum biyar kowane mutum biyar shi kuma ya kawo mutum biyar su ma biyar biyar din su kawo biyar biyar kai fa baka ga kowa ba baka ga kamfani ba baka ga ofis ba baka ga rijista fa ta kak baka ga rijista ta EFCC cewa an yarda su mu'amala kuɗi ba baka ga rijista ta jiha ba baka ga ofis ɗinsu ba baka ga kadararsu ba a social media su duk bayanin na social media ne saboda aka kai ka kawo mutum biyar mutum biyar din da ka kawo ai sun san ka kai waɗanda suka kawo biyar biyar din duk ƙarshe kai kaɗai za a kama tunda in aka zo social media ya ɗauke misali kai wanda ka kawo na farko biyar din farko kai suka sani waɗanda suka kawo biyar biyar din su ma duk ƙarshe kai za a zo a ci kwala saboda haka shikenan ka ga ba ka da ba wani kamfani ba wata rijista babu wani zaunannen guri ka duba wato inda ake rijista babu rijista su ka duba ba su da kiliyarin na polis ba su da na efcc ba, wata ma'aikata da ta yadda masu su zo su kasuwanci a social media suke yi sai mutum wani kuma a ce masa ga diamond kaga diamond din a social media yana yawo gashi na yana kadawa a ce ku zuba kuɗi wannan diamond din za a sai da shi zuwa lokaci kaza sai ga mutane suna ta rashin suna zuba kuɗaɗe ƙarshe sai ka ji an ce an wanke su duk irin waɗannan kasuwanci ne har yanzu ban ga wanda aka fita lafiya ba ko an samu har yanzu ne duk wanda aka tallata nan mutane suka zuba kuɗi duk ƙarshe da rigima aka ƙare wasu ma sun gudu saboda akwai wata mata daga wata jiha ta bugo ba ta ce malam gani nan na taho na ce kika taho ina <laughs> na taho gano gurin ga nace me faru wallahi malam ne ma na ake tai a jallo mijina shi ma gaji ya gudu na sun gudu na ka karɓi kuɗin jama'a wajen miliyan 800 na hada wata mata ta gudu da su yanzu na taso daga jiha ta na rasa inda zan shiga a duniya nan shi da kawai na zo da Allah nan Kano ko ku saba mun guri in zauna a daina nema na <laughs> yace to masu neman naki suka shi a nan Kano din fa ki koma ki ta addu'a tace ina ba zai ba malam nace to ina yan wanki tace su ma yan uwan na gudu na suke yi saboda na ciyo kuɗin jama'a nace to a ke kin zama abin tausayi Allah iyaye miki Allah kawo miki karshe. wannan musifa tana nan ta san banza daga san banza ne fa wai ba za ka zo ka kama sana'a yadda kowa yake physical sana'a ana ganin ka kana aski ko kana noma ko kana kiwo saboda san banza wani ya zo ya tallata maka abin da baka da tabbas kai ka ɗauki abin da kake da tabbas ka bayar akan abin da babu tabbas domin kuɗin ka yaƙinin ka ne gonarka kasuwancin ka sana'a ka yaƙini ne ka ganka kai an ganka amma wanda ka ɗauki dukiya ka ba a san shi ba waye su da ka duk mafi yawa waɗannan wallahi a ƙarshe rikici suka koma rikici suka koma tashin hankali suka koma duk an wanke mutane su da ka in za a yi kasuwanci a tsaya a yi shi a tsanake a yi shi a abin nan wata mata zo ta tallata kaya cewa tana kawo kaya daga Legas ya diddika da zannuwa da lesi da kayan kicin mata suka yi ta tura mata kuɗi sai ta gama da kuɗin mutane sai ta ce maka oda tana nan ta taho gombe ta taho kano ta taho kaza ka je kai ta jira a tasha an baka lambar iska ta riga duk ta haɗa kuɗin ta yi tafiyar ba san garinta ba ba san gidanta ba ba san unguwarta ba dama farko da arha suke fara ba. kana siyan abu dubu goma a garin ku zai ce ma za su yi maka shi a dubu biyar Ka ga banza ta faɗi ashe biyar din ta ce ake so waɗannan abubuwan sai mun kula fa mutum ya zama wayayye kana da kuɗinka a hannunka fa kai ne fa shugaba kada wani ya zo ya mai da kai kidahumi ya zo ya ce maka ga wani abu mai arha wanda ba ka da tabbas baka bincika ka tabbatar da ingancin abun ba baka ma san waye shi ba kawai kun haɗu a social media ne sai ka ji duk abu ya ɗauke waɗannan abubuwa sai mun yi hankali wato ainihin da su sannan abu na uku shine imar imar nau'i ne na caca yanzu kusan caca fa ta zama ruwan dare an shigar da caca harkar bal ɗin ta koma yanzu ana caca adda azumin nan fa akwai waɗanda suke yin caca ana azumin nan kana caca caca cacan waya ko ba yi to caca kana musulmi kana caca kuma kana azumi kana caca kafin azumi kayi caca shi aka shiga ganin mutane ran saɓace kare sabi ashe yan caca ne duk sun yi caca an cinye su ka haɗu da mutum ka ga da yana murmushi ka ga ashe cace je baka sani ba ɓoye aka cinye shi to cacen nan yanzu ta riga yanzu ta zama ma ana son a maida ita wani babban abu a waya ana yin ta gida ana yin ta in za a yi bal a caca wannan kulab da wannan kulab za su yi ake to a saka kuɗi wani kulab ne zai ci wani ko ba yin wannan ana yi ko da wannan kulab din da wannan kulab din sai a zuba kuɗi saboda haka kai ka ce wannan ne zai ci ko waɗannan ne za su fara ci wani ana yi a kan suwa za a cinye a ƙarshe wani kuma ana yi akan kai ka ce za a yi duro ba wanda zai ci wannan ya ce a'a za a ci ko kuma in za a cin wa zai fara ci to da haka kai sai ka sa cewa wane ne zai fara kungiya kaza za ta fara ci ko kulab kaza ne zai fara ci sai a saka kuɗi ko a minti nawa za a ci duk ana saka kuɗi duk na abubuwa fa suna nan fa kashe zuciya suke yi hana ƙwazo suke yi hana nema suke yi hana tashi a zabura a nema ake ka saba da ci ma zaune to kaga yanzu wanda yake caca zai sai da yanzu wani gidan ku fa je sayar babansa da babansa yana cikin gidan ya je yawa gidan takaddu ya je ya caca da su uban yana cikin gida ko aka ce an sai da wannan gida da kamar ya da gida na ina ciki da ƴaƴana da ma aka ce danka ne ya je sayar caca ya je da kuɗin wannan musifa ta caca ta danno yanzu wata rana ƙungiyar masu caca na ƙasa suka zo suka bubuɗe ofisoshi duk matasa muna ta neman su a masallaci wajen majalisi azu sun tafi caca sai ce yan hizba ku je duk ku tashi gurin cacan nan duk ku kamo su duk abin da ake a gurin ku ɗebo sai ga kungiyar caca ta ƙasa sun zo suka zo ofis kara makalla mun zo mu ganka nake to ai gani a kara makalla muna da lasin na yin caca kuma wannan lasin miliyan ɗari muka ba gwamnatin tarayya ta bamu wannan lasin ɗin kuma shugaban ƙasa ne kaɗai yake sawa hannu akan lasin ɗin da aka ba mu mai caca na ce tausayi sai kuma ku an ba ku lasin ku yi caca a duk Najeriya suka ce eh na ce ni kuma an ba ni lasin na hana caca a iya wannan jihar don aka sai ku je ku ci gaba da yin caca ku ni kuma ci gaba da kama ku ba matsala ai ku kuna da lasin yin caca ni kuma na da lasin kama masu caca ni ma ba da wasa da doka ni ma nake hana caca ku kuma da doka kuke yin caca sai ku ci gaba da in ci gaba da kama ku kowa ya aikin sa ba haka za a yi ba a karama kalla ai muna muna gina ajujuwa muna yi kuma kuna buƙatar rijiyoyi wato ainihin mu zo muku rijiyoyi muna ba da tallafi na alƙur'anai muna gina islamiyoyi <laughs> da su wannan to sai mai kuma caca fa kuke yi cacan nan mu kuma an ce mu hana caca doka ce ta ba mu dama ku kuma kun ce doka ta ba ku dama ku zo ku kafa mana caca yara suna ɗebe dukiyar iyayensu an aiki yaro an masa kwace an sace wayar wani an kama kaza wance an ɗauke akuyar wance kwayan shanya an ɗauke tukwane an ɗauke ƙarafuna an ɗauke duk ma masu ɗaukar ashe ba masu suke ci ba caca suke zuwa suke yi da shi wani fa makabarta shiga da ya rasa karfan da zai dauka irin wannan Allah ji kan malam Muji ya rasu da malam Shau ya rasu karafunan ya ciccizge ga baki ɗaya suka cizge su na cikin makabartar suka je suka ce suka yi tace da kuɗin tukunya fa ana girki fa aka yi sallama aka ji shuru kawai ya zo sama da tukunya ya fita da ita cokula duk sun bata karafuna slab duk an cire duk kuma aka tara kuɗin nan aka saci waya ɗin aka yi ƙwacen ƙarshe zuwa za a yi mai a yi caca caca fa ta dawo yanzu ta lalata rayuwar matasa ko mutum ya je ya yi aikinsa na gumi ya zo ya caca ya je ya sata ya zo ya caca ya ƙwace waya ya zo ya caca ya ɗebi kuɗin babansa ya je ya caca wasu ma da aka gano sun kashe iyayensu fa akan cacan ne ya je ya ɗauki kuɗinsa gaba ɗaya ya yi caca babarsa bata gan shi ba ta kama shi da faɗa sai zuciya ta ɗauke sai ya buge uwar duk caca ce inda a ce wannan musifar na caca da musulunci ya ce bai da caca ba ashe ba karamin zaman lafiya ya kawo al'umma ba bai yadda da kuɗin ruwa ba bai yadda da bai'ul garari ba garari garari a social media wani ya tallata maka kaya baka san shi ba baka gan shi ba baka ga rijista ba baka ga garanto ɗinsa ba baka ga takaddarsa ta EFCC an ba shi clearance ba don EFCC ba za su baka clearance ka fara kasuwanci ba sai sun ga duk takaddun kasuwancin ya haɗu ba da wannan kiliyarin din ba shi da rijista na kak ba shi da rijista na jasa ba shi da ofis ba wani sanannen mutum ma da ka sani sai a zo a wanke ka kawai a tafi yanzu wani haka aka yi masa wasu kawai suka suka buɗe ofis a wata jiha suka buɗe ofis ya suka sa hoton wani ɗan siyasa babba ya suka kira shi suka ce masa ah, za a yi rabon azumi ana bukatar tirela hudu tirelar sukari da tirelar shinkafa da tirelar gero da kuma tirelar makaroni so da aka kawo kwangila ce za a biya shi kuma je samu yan kasuwa suka bashi tirela hudu ya je ofishinsu ya je zauna da su aka yi magana komai suka yi rubuce-rubuce suka ce to in oga ya dawo insha Allahu sai a zo a karɓi kuɗi ba ma account da me kake so a tura nawa kake so a tura a wannan account ya bada account biyu ko uku aka yi komai aka ce to shikenan sha Allah gobe kuɗi zai suka zo da motocin su manya har gida har office sa shi kuma ya je karbo daga hannun yan kasuwa ya danka musu shikenan yana ana an gama komai ana jiran a ji transfer da daddare shikenan sai dif wayoyinsu suka ɗauki ya buga kowace waya ce switch off switch off switch off ha sai ta ko ba service ne ba zai jira zuwa safe yana ta kallon akawun ɗinsa da akawun ɗin wanda ya bayar ba wanda ya ji alat ba wanda ya ji an masa transfer suka tayi suka ɗau mota suka tafi garin suna zuwa har sun saki ofis ɗin sun cire komai a gurin ina masu ofis ɗin suka ce wani masu ofis sun tashi ai ah, dama ba anan suke suka ce ai ba su bi sati da kama ofis ɗin nan ba duk wannan decoration da kayan kwalliya da kaga an sa duk kwanan nan suka sa kuma sun tashi yanzu to sun ce suna da alaka da wani wani to waye sani yanzu ka neme su ba wayar shike na sun yi sama da shi wani kuma aka buga masu aka ce congratulation ka ci miliyan ɗaya ya ta murna ka ci miliyan ɗaya alhamdulillah kai muna taya ka murna ka ci miliyan ɗaya ya ta gaya makotansa ya ci miliyan ɗaya aka ce to na yanzu akwai akwai wane ne kudin wane ne service charge da za a yi waye ya tura dubu ɗari da hamsin ya je ranto dubu ɗari da hamsin ya tura aka ce to ya tashi ya tafi ko inugu ne ko ina ne ko abe kuta ko ina aka ce ya tafi ya ɗau abokinsa suka tafi abe kuta suna tafiya ana kiransu a waya kun zo daidai ina kuna tafiya har suka har suka shiga abe kuta ana ta kiransu a waya suna shiga gari ɗin ba sabis sai eh, da Allah akwai <laughs> sai ka suna da masa haukata su ka san wani kamfani da suke ce wani kamfani ka shigo gari ba san kwa wanda bai san ka ba haka suka kwana a tasha suka yi kwana san banza fa ba abin da baya haifarwa akwai fa wanda har malamai iso iwanka malamai iso iwanka sosai ni ma wani ya taba kira na akara makalla na ce na'am a ni ɗan sanda ne babba na yi ritaya to shugaban yan sandan babbanmu shi shine da aka tashi sai aka yi masa wato motoci aka bashi motoci a matsayin wato aje a sai da su irin wannan gwamnati ta gama aiki din nan da su eh? Oxshop eh to sai aka yi wannan to shine ya bani Hilux ni a ciki aka bani Hilux to sai na ga kai kuma kullum a cikin aikin da awa kake da aikin Allah da sauransu eh, to shi yasa na gani barin ba da wannan Hilux din su zama tace gudunmawa ta da aikin Allah na ce to masha Allah kai amma Allah saka ma da alheri ina jira in ji sako na biyu na ce Allah saka ma da alheri ka kyauta dama muna buƙatar hilos da yawa na aikin Allah su da mun gode sai ce to wani zai kira ka da wata waya sai ku shirya yadda za a kawo mota na ce ba matsala ya kira ni can ko sai ga wani ya kira ni kun yi magana da oga na ce eh mun yi magana da oga dama mota tana Legas na ce na'am to yanzu zan je Lagos a ɗauko ta da ce to Allah ya kiyaye hanya Sai Allah ya kiyaye hanya sai sake bugo min can sai sake bugo mun. eh to dama ina tunanin saboda na lissafa da mai da juyan bakin mai da waye da waye da sauransu za a kashe dubu ɗari da hamsin na ce ba matsala ka samu dubu ɗari da hamsin ka zuba in dai motar ta zo kofar gidana ba matsala za a biya wannan da ka samu korance ne sai kai ice to ba komai ba komai kenan sai da aka kwana sai kira ni malam gashi mun taso har mun zo ibadan to kuma taya mun yi abin nan taya ta fashe guda biyu ma nace subhanallahi taya biyu ta fashe yace eh, nace to ba komai yanzu Allah sai ce to ko a turo kuɗi ko da abin nan mu siya ko da sakan hannu mu siya sai mu sako don a samu a ƙaraso na ce ba matsala shi ma ka ɗora kan wancan lissafin sai mu shi ba da kuɗi na to ni kuɗin gare ni shi ma ba kuɗin gare ni ba yanzu ka cikin mutanenka ka ce wani ya ranta maka wani ya ranta maka in ko baka samu wanda zai ranta maka ba to ka tsaya inda kake a motar zan kirawo wani daga Legas zai taho ya zo ya same ka wani dan agaji na ce akwai wani dan agaji a Legas zan masa waya zai zo ya same ka sai ku taho tare da shi a ba komai ba sai ya zo mana ce to ba komai ka taho a hankali haka muka yi ta yi muka yi ta yi da muka ta yi fahimci dai ba zan tura masa ko kwabo ba ƙarshe dai motar nan bata zama to ban san ko cikin malamai an taɓa wani wannan ba kana zaune kana karatu ma sai an wanke ka kagan mutum mai son banza ne ka ji ga mota ta samu tawazi daga nan za ka fara tura kuɗin mai kuɗin kaza kuɗin services waye waye to a wannan duk za a wanke ka sai a ka ga ba mota an kashe wayar ko babu mai ita sosai wannan an taɓa yi wa ina gomben nan ma an taɓa wani aka kirawo shi a waya aka ce aljanu ne kuna da wasu duwatsu a nan baya ko eh aka ce masa aljanu ne suka yi mutum aka zaɓe shi saboda haka za a masa kaza kaza ya firgice fa ya tsorata sosai ya razana nace to ya zo ya same ni hankalinsa a tashe nace mai faru ce aljanu suka kira nace da MTN ko da zai in nuna min lamba nace to ba komai ba ni lamba ni in kira na kira lamba sai ta rinya aka ki dauka sai nace to inda ya sun kira ka ni ka hada ni da su ka hada ni da su ji wani aljanin wane ne daga cikinsu wannan ita ma damfarar tana nan ana wa mutane sai kawai ne bugo maka ce shi aljani ne ko ita aljana ce in sun samu mutumin da bai waye ba bai san addini bai da tauhidi da ka samu tauhidi duk waɗannan shiriri ta ka gama da ita ba za mutum ba tauhidi ba nutsuwa ba imani ba tawakkuli tsoro ya cika zuciyarsa sai tsorata ka ko ka kai wani abu a ce za a baka kuɗi za a maka arziki an zaɓe ka an ga mutumin kirki ne kai ka fara yin sadaka da kaza ka yi kaza ka yi kaza daga nan sun shawo kanka shikenan sai a ta wanke ka ana karɓar kuɗi da sunan wasu aljanu ne za su taimake ka kai arziki ko su karya makiyanka duk waɗannan shiriritar yan uwa fa sai mun dage dai san banza ke kawo irin waɗannan abubuwa. udaka daga cikin wannan wato shine kuma sai a garari shine muke bayani a kai ko mun yi magana akan riba mun magana akan garari mun magana akan jahala mun yi magana kuma akan kimar caca waɗannan hudun duk wani nau'i na kasuwanci a musulunci da an same su wannan abin kasuwancin ya lalace ko kala dubu ne ko kala ɗari ne ko za a yi in dai an samu ɗaya ko biyu daga cikin waɗannan to wani abin ya wato lalace sana Allah ta'ala ya gaya mana kuma a matsala ta takwas cewa abinda ɗan adam yake karɓa na kuɗin ruwa kafin ya san hukuncin to wannan Allah ta'ala ya yafe masa in ya tuba in kuma ya ci gaba fa man ja'ahu mau'izatun kaga karantawa kenan da wa'azi da jan hankali min rabbih kaga ashe ba wani me mu isarwa muke Allah ta'ala yake faɗar me yake so a yi mu sai mu gaya mutane me Allah ya haramta mu gaya mutane me Allah yake mu yi gaba ɗaya mu tashi me yake mu bari mu bari wannan shine Allah yake min rabbihi kenan ba wani ne yake shirya wa'azi ya ce ya halatta kaza ko ya haramta kaza ba Allah ta'ala ne yake haramtawa sai malamai su isar Allah yake halattawa sai malamai su isar su ma malaman ba su da iko su halatta abin da Allah ya haramta ko su haramta abin da Allah ya halatta innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat sana abu na tara shine mutum ya tuba daga kuɗin ruwa wato kafin ya karɓa kamar yadda na faɗa cewa kashi uku ne ko hmm. akwai wanda ya riga bai karɓi kuɗin ruwa ba yana hannun mutane shine hadisin muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara dukkan ribar jahiliya na rushe ta ala inna ribal jahiliya mawdu wa awwalu riban adahu ribana ribal abbas bin abdul muttalib yace dukkan wata kuɗi da ake zamanin jahiliya duk wasu bankuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suke bada kuɗin ruwa da duk wani ko mutane suke bada kuɗin ruwa annabi sai ce na rushe a musulunci babu inda kai musulmi ne to babu wannan ka aje wannan ko ba zai hana ka arziki ba zai hana ka wadata ba ba zai hana ka samu ba sai ce ribar da zan fara rugujewa ita ce ribar Abbas dan Abdul Muttalib ita ma na rushe ta gaba ɗaya sadaka in baka riga ka karba ba sai yake ko ya dawo da asalin kuɗin sa ba tare da ya kara masa ko kwabo a kai ba idan ko mutum ya riga ya karba to shine kuma yana hannunsa bai kashe ba to shine aka ce ya sarrafa su zuwa ga wani abu da zai taimaki jama'a shi kada ya ci idan kuma ya riga ya cinye sannan ya ji wa'azin to ba za a ce ya amayo abin da ya ci ba Allah ya yace masa wannan kada ya sake a gaba shine abu na goma tausayawa Allah ta'ala ga wanda ya ga dama daga bayinsa ta yadda ya ce wanda ya hannu eh, fantaha to falahu ma salafa wannan ke nuna mana Allah ta'ala yana kulawa da bayinsa ta hanyar in ya hana su abu suka hannu to sai ya yafe musu abin da ya wuce sannan na sha ɗaya jan kunne ga waɗanda suka koma cikin mu'amala da kuɗin ruwa bayan sun ji wa'azi shine faman wa man ada wanda ya koma fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sannan kuma wato bayani na goma sha biyu shine tsoratar da mutane dangane ga abin da ya shafi wato yin abin da aka hana su tare da kuma mutum yana sane ci gaba da yi sannan na goma sha uku shine bayanin girman kuɗin ruwa da hatsarinsa cewa yana cikin kaba'ir yana cikin kaba'ir zunub hmm. hadisin da ya fi kowanne ban tsoro a cikin kuɗin ruwa hadisi uku ne hadisin da ya ce Allah ya la'anci mai karɓa da mai bayarwa da sakatare da shaidu kowa ya shigo kenan duk nuni kuma aka ce Allah ya tsine maka manzo Allah ya isar idan labari ne ko addu'a ce idan labari ne to kaga abin ya riga an tsine maka in addu'a ce kuma addu'an ta kama ka saboda in kuma tsinuwa Allah tana bin ka ba abin da zaka taba ya albarka kai ba za ka yi albarka ba matarka ba za ta ƴaƴanka duk abin da ka tara ba zai albarka ba ko ba za ka ga amfanin sa ba ko ba zai amfane ka a duniya ba ko ba zai amfane ka a lahira ba sannan abu na biyu mai tsoratawa kan kuɗin ruwa shine hadisin da yake cewa wato dirhami dirhami in an ce dirhami da me zamu auna shi yanzu ya kai dubu ɗaya dirhami ɗaya na kuɗin ruwa to daidai yake da yin zina sau talatin da shida ka dai ga illar zina to amma wanda ya ci kuɗin ruwa dirhami ɗaya sai wani ya yi zina sau talatin da zai kamo shi sannan mafi girman hadisi mai ban tsoro a cikin babu ruwa shine hadisin da yace riba tana da kofofi ƙofofi ƙofofi ƙofofi munana munana munana har guda 70 har guda saba'in to saba'in din nan ka ɗauko su wannan tafi muni wannan tafi wannan muni wannan tafi wannan muni wannan tafi wannan muni to mafi ƙarancin munin a ciki shine mutum ya ɗaura aure da mahaifiyarsa ƙaramin kenan kamar in mutum ya wannan to saura saura 69 to kowanne ya fi wannan muni to wani abu ne ku a duniya in ba shirka da kafirci ba ya fi munin a ce mutum ya auri babarsa kaga kenan an yi ne don a me a firgita ka a tsorata ka a razana ka kai watsi da kuɗin ruwa domin ka tsaya tunanin ma guda sittin 69 ma shi kansa tashin hankali ne an gaya maka ɗaya mafi kankanta ne ka auri babarka aiko dole ka guji wannan abu. in dai kana da hankali kana da basira kuma kana son ka gama da duniya lafiya shi yasa ba za mu iya shiga cikin ayar da alaran ma ya karanta ba saboda fa'idodin da muka ɗauko na aya baya da bamu ƙara saba jiya ya cinye mana lokacin karatun abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka tuntuɓan harshe ko muka kuskure Allah ya mu malam ina ajiya a banki wasu na shiga wasu na fita to malam yaya zan yi zakkar su a sai ka dinga lissafa ai shi banki ba abin da ya fi shi sauki da abin da ya shiga na yana rubuce da abin da ya fita din yana kawai a baka statement sai ka duba ka ga nawa ne a ciki nawa ne ya fita sai ka fitar da hakkin Allah malam mai tambaya yana cewa yayi jinya kusan na wata uku kuma ba a cikin hankalinsa yake ba to yaya zai yi da sallolin da ya da suka kubuce masa baka cikin hankalinka ai ba alƙalami a kanka idan mutum har baya cikin hankalinsa ya wata uku bai sallah ba to sai ya farfado zai iya ta lokacin kawai zai ta wata uku nan da ya yi baya cikin hankali to ba alƙalami a kansa babu wannan sallar babu ramuwa in ka haukace to babu alƙalami a kanka to ba zai rama wannan sallah ta wata uku ba sai dai ta yanzu an ɗauki alƙalami daga wa daga mutum uku mahaukaci sai ya warke yaro sai ya balaga mai bacci sai ya farka to lokacin da kake bacci kana ta surutu a baccinka kana zage-zage kana tafka a shari'a duk ba za a rubuta maka su ba abubuwan da kai kai kai tunano kai a cikin mafarki kai sabo a mafarki gaganka kana shan giya ko kana kisan kai ba za ka tashi gari kuma a rubuta maka kai kisan kai a cikin mafarki ba ba a rubuta wannan saboda haka kun ga kenan wato wannan ba su yara waɗannan salloli ba malam ko sallar tarawihi yana da nau'i uku mabambanta ne da aka shardanta a sunna ai nau'in ma ya fi uku in ka nemi salatu tarawe na shan muhammad nasiruddin albani ko kuma ka nemi ma na ibn qayyim ya kawo siffofi da sigogi na yadda ake yin salatu tarawe? amma an zaka ka gaya wa mamu yau fa za mu yi mai sallama ɗaya ce kawai raka'a takwas za mu yi sallama ɗaya ko za mu yi raka'a hudu sallama ɗaya raka'a hudu sallama ɗaya ko mu yi sallama mu uku sallama ɗaya ko za mu yi bakwai gaba ɗaya da sallama ɗaya ko biyar da sallama ɗaya ko uku da sallama ɗaya ko tara da sallama ɗaya ko sha ɗaya da kaza sai ka gaya mutane nau'in da za ka yi don kawai ya ɗauka makuwa aka yi ta cewa subhanallah subhanallah kai ma limami ka karantar da mutane ko ƙira'a za ka canza ka gaya mutane cewa to zan muku ƙira'a da ƙira'a ne za ku ji bambance-bambance da kuka saba ji amma ita ma ƙira'a ce sahihiya karɓaɓɓiya ba kawai shi kenan sai ka zo ka tara mu a bayan ka ana sallah mu ji ka ce she ko je kaga dole mu ce subhanallah subhan sai mu dauka ko makuwa kai amma ka gaya mata wata kira'a za ka yi mai irin wannan to kaga mun san cewa in ka ja abin da mun saba ja ba ko muka ji inda ake madda ba kai ba ko inda ba a ja muka ji ka ja to mun san wata ƙwarewa ce Allah ya baka ta wasu fannonin ƙira'a sai mu shiru muna jinka muna girgiza kai to wannan ana so duk abin da zaka yi mutane ba su sani ba ka fara ilimantar da su abin kafin kai ba gwaninta bane ka zo ka kama abin da ba a sani ba wanda wani zai muna na maka zato wani ya dauka kuskure kai wani ya dauka mantuwa kai duk waɗannan abubuwan ba a san su a musulunci wannan yace malam mai gidanmu yana cin riba to hanyar karɓar lon da ruwa mun yi mun yi ya daina yaƙi sai ce mana ai kasuwanci yanzu sai da haka to yaya matsayin ciyar da mu da yake yi kun da yake ciyar da ku ai halal ke ci da ku duk abin da uba ya ba ƴaƴansa ya ba matansa su halal suka ci dan uban ya ci da kai ba babanka ya ci da kai ya ci da babarsa ya ci da matarsa ya ci da ƴaƴansa wannan babu matsala amma shi din shi yake cikin hatsari shi yake cikin hatsari shi kamata ku tausaya ma ku gaya masa ba fa zai tara dukiya da waɗannan hanyar kuma ya gamu da Allah lafiya ba ya yi ƙoƙari ya rage ana yin arziki na ga mutane masu arziki da kuɗi da kamfanin nuka kuma sun rantse min da Allah ba sa ta'amali da ruwa ko kwabo ɗaya kuma gashi arzikin ya yiwu amma mutum ya ce ba a arziki dole sai an saba Allah wannan ba zai yi ba yana ita ni abin mamaki mutane sai an ci bashi da ruwa sai an yi kaza ce gashi ni ban cin ba kuma ina ta yi sannan kamfanin kan su kyale shi ba kullum sai zuwa suke yi da takardu alaji ai ka kara bunƙasa abin nan yanzu kama kana da biliyan biyu da za mu baka biliyan biyu ka kara ko mu baka biliyan hudu kaga sai ya zama abin ya ƙaru kasuwancin ya ƙara girma kuma dan kasuwancin din fa nine ne ko ten sai a dan nuna maka dan hannu haka to amma biliyan ɗaya aka ce ka ƙara ten percent nawa kenan ko five nawa kenan da yawa miliyoyin to asara ta zo a kanka kuma su karɓe takardun kamfanin in ka kasa biya kuma ƙarshe a ce an karɓe kamfanin an ba ya ce min yaƙi sun yi sun yi yaƙi har kyaututtuka suke kawo masa ya ce a'a ku ni kawai abinda Allah ya bani ta hanyar haka iya kuɗi na nake juyawa ba na gaggawa ba sauri nake sai na tara biliyoyin kuɗi ba ku banni dai ni ni malamai har wata rana da ya reference da ni sai ga wai bankin suka ce wa za zo su same ni a to ai za mu yi malam bayani ai yanzu kasuwanci dole sai larura ne sai ana haɗawa da waɗannan haramun din ba aka ba arna sai su wuce mu na ce to an zo gurin wato kenan ma so muke tsere ma muke da arna kenan su fa ba su da doka si fashi si sata si kwace si sata si sai da alade don su tara kuɗi to mu ma sai mu biya musu mu muna duba kuɗi ne muna duba lahira muna duba kuɗi ne muna duba gamonmu da Allah muna duba kuɗi ne muna barin abin da za mu bari su da dan sun wuce mu ko sun fi mu kuɗi ba matsala ba ne dama duniya ta su ce lahira ta mu su da kan mi sauri mu bi a hankali mu nemi arziki a gurin Allah Allah zai mana arziki ba tare da irin waɗannan munanan hanyoyin ba wanda suka zai masa dole kuma akwai zamu zo da fatoyin malamai da suka yi bayani akan yadda mutum zai in ya kama dole sai ya yi ta'amuli da kuɗin ruwa in sun shigo hannunsa ya zai rabu da su ba tare da ya ci ya sha ba ƙur'anai guda goma daga malam suleiman alhaji gona Allah biya mashi bukatunsa to Allah biya dubu ɗari biyar daga his excellency his excellency a ɗan juma goji his excellency ɗan juma goji shine ya turo dubu ɗari biyar a saka a cikin account na marayu saboda aka dama shi ya saba da irin wannan aiki duk shekara yana aiko mana kuɗi ya ce a saka a cikin asusun marayu kuma ma ya taɓa zuwa gaba ɗaya gidan marayu ya canza musu gadaje ya canza musu katifu ya canza musu fulillika ya canza musu bargo na kwana har yanzu ina cin akan gadajensa suke kwana da haka excellency uh, sanata dan juma goje muna godiya Allah saka ma da alheri dubu ɗari da tamanin da ɗaya daga shafi'u da muktar daga shafi'u da muktar hussein yan hizba tare da abokan arzikinsu a'a yan hizba dubu ɗari da tamanin da ɗaya kai ashe shi nan kuma dai ba dama ne to kaga yan su biyun ba ku ba yan hizba gaba ɗaya ba ne ku bi kaɗai yan hizba su bi ne yan <laughs> hizba ne mutum biyu suna hizba kuma suna kasuwanci shine suka kawo kuɗi dubu ɗari da tamanin da ɗaya suka ce a saka cikin asusun marayu to Allah ya ƙara muku arziki yan hizba dubu bakwai daga wata baiwar Allah Allah biya mata bukatunta Allah biya mata bukatunki na alheri wanda ya musulunta a yau Margaret Benjamin daga unguwar Nayinawa yanzu sunanta Aisha Benjamin Aisha Benjamin muna miki congratulation muna miki addu'a da ki musulunci kuma muna miki addu'a Allah tabbatar da ki kuma duk za a tara ku gaba ɗaya akwai ranar da za mu zauna bi muku cikakken bayani akan musulunci kafin mu tafi insha Allah addu'a ta ni da addu'a yata na fama da ciwon sikila shekaru da dama Allah ya ba ta lafiya Allah ya kama ta sauki Allah Allah ya bani mace ta gari Allah ya baka mace ta gari ina fama da rashin lafiya ina zaune a jigawa to Allah ya kawo lafiya Allah kuma ya sauki Allah ya sa ya zama kafara a cikin da addu'a kasuwa ta ta tsaya to Allah ya sa ta ci gaba Allah ya ƙara albarka a ciki da sauran bukatun jama'a na alheri mun yi tawassali da sunan Allah da sufofinsa Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ba wa ƙasar mu lafiya Allah ba wa ƙasar zaman lafiya fitintunu na zahiri da dabaɗi ne Allah kama mana ƙarshen su Allah muna roƙon sa afuwarsa da gafararsa da ramarsa da yake raba a cikin wannan wata a cikin waɗannan sa'o'i da waɗannan lokuta masu albarka Allah ya sa muna da rabo a ciki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد